الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى من جزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين دبير قوة رمضان من جلم من الله صلى الله عليه وآله وسلم دبو ديار دبو دو دتلاتين yayin da ya daidai da goma ga watan shida shekara sha takwas, a wannan masallaci na al'imam abu gurera allah ya kara masa yadda jiya ne ya kamata a ce mun fara karatu a cikin wannan littafi na alfara'idu aljalila sai wani dalili daga cikin dalilai ya sa karatun bai yi ba jiya saboda haka mutane sai su haƙuri kuma na faɗi dalilin a wajen tafsiri da yamma da haka insha Allah za mu fara ba tare da bata lokaci ba wanda yake da irin nawa irin wannan akwai al-doktor abdulhamid ustaz mazi al-tafsir wal hadith بقسم الدراسات الإسلامية لجامعة بيار Kano. wanda ya danyi masa sharhi haka to wani gurin za mu ba abin da ya karanta wani gurin kuma ba za mu ba an fahimta sau da ka za mu ja karatun ne ba tare da bata lokaci ba sau da ka za mu fara insha Allah wanda suke da littafi a hannu. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله قال لكبير المضطر لرحمة ربه عبد الله بن محمد بن عثمان غفر الله لهم ولجميع المسلمين آمين هو مالي الحمد لله العليم المنذري خير كتابه لخير مرسلي وخصنا بكوننا من أمتي وناصري دائما لملتي صلاته مع سلام دائما عليه مع صحابه وأمما جميع أهل ملة القرآن ما قام دينه على الأديان وبعد فالقرآن بحر زاخر والعلماء خلقه المواخر كل الفنون منه تستمد وكل ما خالفه فرد إن تعجبوا فعجبوا للعلماء إذ لم يدونوا علومه كما قد دونوا العلوم للحديث كم ترك القديم للحديث ولم يقدوا خاتم المدام بشاهد الميت القوامي حتى انتهى للآلم البرقين ففده وداء بالمكين بوضعه مواقع الحلم أي فيه من مواقع النجوم فقاله قرائب القبول فاستخرجوا طرائف الفنون ومن مبرزيهم السيوط وهو إمام فنه المنوط وهو الذي أزال بالإشكال فيه فهذا رتبة الكمال فانبرز الزهر من الأكمام وانبلج البدر عن الظلام وفجره آذان في الصباح مناديا بعيد للفلاح فانتدب الناس إلى الصلاة فانقلبوا بأجزل الصلاة كنت بحمد الله ممن لازم بقربه ملتقطا ونادما منها بما أقدرني عليه رب يدين من لدى إليه وقد علمت أنه من ساكت فكل كل ساكت باللاكت وقد أردت الآن نظم يهوي ما دله لعالم الشوشاوي من جنحة النزول والقراءة والقبط والتعليم بالإجارة وما إلى أقوال هامله وهاملي وفضله النبي فصفعة تلك من الأبواب تهوي فضول ذا تهوي فضول العلم ذا الكتاب سميته الفرائد الزنية وسائد الفوائد الجميلة وأسأل الفتح من المنان يبتغ لي معاني القرآن wannan ita ce mukaddimar da shi sheku abdullahi ya yi allah ya ji kansa allah ya masa rahama wato sheku abdullahi yake cewa alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah al'alimi wanda Allah madaukakin sarki yake masani al-munziri wanda shi yake saukarwa al-munzil anan ismu fa'il ne na anzala yunzil munzil munzal ismu maqul shine abinda aka saukar da haka al-munziri wanda yake saukar da khaira kitabihi mafi alherin littafinsa sannan nan khaira maf'ulun bihi ne saboda ismu fa'il ya amalu amala fi'ilihi khairu kitabihi mafi alherin littafin sani li khairin mursali ga mafi alherin wanda aka aiko daga arsala ne yursilu akwai mursil wanda ke yi aikin shine Allah subhanahu wata'ala akwai kuma mursal wanda aka aiko shine ar-rasulu dan haka abinda aka bashi ya taho da shi ita ce ar-risala wa kassana Allah ya keɓance mu bi kaunina kasance mu min ummati muna daga cikin al'ummarsa sannan wa nasirina ya samu daga cikin masu taimako da'iman ko da yaushe limillatihi ga wannan tafarki na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wannan abin da Sheikhu Abdullahi ya fara da shi a gidan balaga suna ce masa bara'atul istihlal daga muqaddiman mutum ka fahimci me zai yi magana akan shi kuma dukkan littattafan shi Abdullahi daga muqaddima usulul fiqh tafsiri in nahau sarfu balaga tafsiri daga muqaddima zaka fahimci me yake so yi maka magana akan shi da farawa da cewa alhamdulillahi al-alim al-munziri khairu kitabihi li khair mursali wa fassana to daga nan zaka fahimci magana qur'ani ne an fahimta ai salatuhu salatin Allah ma as-salami tare da aminci da'iman ko da yaushe tabbata alaihi akan annabi Muhammad ma sahabihi tare da sahabbansa sannan wa amma ma sallan salatin ya game jami'i ahadi millatil qur'ani gabaki ɗayan jama'ar da suke ma abuta qur'ani sannan salatin nan ya ci gaba ma muddin bai kama dinuhu addinin annabi ya ci gaba da tsayuwa yana samun rinjaye alal adiyani akan raguwan addini wa ba'du bayan haka fal qur'an shi alqur'ani littafin Allah subhanahu ta'ala. wato baharun teku ne wanda yake zahirun mai zurfin gaske gaske wal ulama su kuma malamai su ne fulkuhu su ne kwale-kwale su ne jiragen da suke su ne almawakir su suke yin fito a cikin wannan ainihin wato wannan tekun da yake da mugun jirgi ko kuwa kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa cewa wato mawaƙi yadda zo cikin shi shine waɗanda suke yin fito wani malami ya ce ilimin ƙur'ani ko gini to maimakon ya ce mai fitansa shine annabi sai ya ce mai fitansa shine jalani to kaga wannan kuskure ne to dan haka kullul ulumi dukkan kowane fanni na ilimi da ka gani a duniya to duk. ana tsakuro sa ne minhu daga littafin Allah subhanahu wa ta'ala wa kullu ma duk abin da ya saba wa littafin Allah farat to kai raddin sa kada ka karbe shi in ji Sheikh Abdullahi ko da haka yana faɗa yana cewa dukkan fannonin ilimi da ɗalibi zai karanta ka karanta nahau ka karanta sarfu ka karanta balaga ka yi karatun adabi na gida ka san fikihu ka san usulul fiqh ka san hadisi ka san usulul hadis ka san tafsiri ka san duka ya kamata mu fahimci maqasudin wato karatu shine dan yin hidima ga littafin Allah ne ba dan arena mutane bane babban bala'in da muke fama da shi yanzu da zaran ɗalibi ya fara karatun larabci Allah ya masa fatabi yana ganewa to sai rena kowa da zaran ya zo masallaci sauraron kuɗi ba ko wani karatu shi to takarda da biro zai ɗauka ya riƙe ya ga cewa ya ce ka gani nan wajen ya kamata ya sa don ma bai sa ba nan wajen ya kamata ya sa fata bai sa fata ba mutane na karatu ba na hau to daga wannan kuskuren wasalin fa duk alherin da malami yake da sai ya baje alheri ya ce ana karatu ba na hau ba san arbiya ba to shi kuma daga nan na hau da arbiya sai ya bude masa kofar rena kowa ba haka ake ba duk wani ɗalibin da ya karanta arbiya idan arbiya bai fahimci cewa ana karanta ta bane ta zama wasa'il wanda za a fahimci addini da ita ya samu matsala in ta sa shi ya rena mutane bai ganin girman kowa a gidan karatu kuma za ka samu galibin wanda kuma suke shigantuwa da arbiyar su kuma daga nan idan aka bar arbiyar sauran kuma fannoni na ilimi ba su da kacewa a kai sa sai ka fatawa da bata taka karata karya ba addini in aka tambayi mutum zai iya yin saboda haka mu ji tsoron Allah mu daina rena mutane don Allah maɗaukacin sarki ya maka fata ka san wani abu wanda yake da alaƙa da arbiya wannan ba daidai ba ne? kuskure ne Allah maɗaukacin sarki ya sa dace Allah ya sa kuma an fahimci haka to da haka yace in ta'ajabu in za ka yi mamaki to fa'ajjibu ku yi mamaki lil qudama ga malamai magabata iz yayin da lam yudawwinu basu rubuta ulumahu abin da ya shafi ulumul qur'an ba kama kad dawwano kamar yadda suka rubuta ulumul hadith ulumul ilmi lil hadith da hadisi saboda kam tarakal qadim so da yawa dama akan samu na gaba yayi rubutu ya bar fage lil hadith ga wanda zai zo bayan shi haka ya faɗa to dan haka sai ya ce walam ba su buɗe ba basu kakkarya khatamal mudami wato murfin nan khatam murfin nan na giya kai almudami ita ce giya wacce ake sawa a cikin Tulu ta sanyi lisharibihi ga wanda yake sha almayyiti wanda ya kusa mutuwa al'uwami wanda yake tsananin jinki wannan tashbihi ne yayi idan an koyi tashbihi dole sai an kalli mushabba da mushabbahun bihi da wajaha shabai da kuma me kayan aiki na kamanta da haka duk abin da yake da daɗi wajen sha a wajen balarabe za ku ga yana kamanta shi da me da giya ina fatar an fahimta to za ku samu da haka nan wajen abin da yake nufi shine lam yahuddu lam yaksuru almadam alkham shine ba su karya mabudin nan na giya wacce aka sata a cikin tulu ta yi sanyi ga mai daɗin sha ba sai kwatanta wato ilimin ulumul qur'an din yana da daɗi sha ga wajen mai neman shi kamar yadda giya take da daɗin sha gurin mai shanta hattanta ha lil har sai da al'amari ya kai ƙarshe zuwa ga malamin nan al-bulqin al-imam al-bulqini shine shi ya buɗe wannan ilimin waja'a sanan da ya tashi zuwa yazo bil ne da abubuwan da suke da ainihin wato masu ƙarfi ne gashi nan a ta uku ya ce al'alam Bilfat shi shine al wal mana dutse ko hasomiya wa yuqalu li kulli man barada dukkan malamin da ya shahara ya fito fili kamar yadda in yanzu akwai babban dutse a nan garin da ka shigo za ka dinga hango shi ta ko'ina za a iya ce masa alam to haka malamin in ya shahara da an shigo gari dole za ka gaba labarin shi bai koruwa shi yasa ake ce masa ainihin wato al'alam wal balqini huwa jalaluddin abul fadl abdurrahman bin umar bin raslan wannan malamin ya rasu hijira ta 700 da miladiya wato 724 hijira 1421 taraka al-mu'allafat fi tafsir wa ghayrihi ya bar abubuwan da ya rubuta a tafsiri da sa min al na fannoni ka duba shajaratuz zahab wa dawul lami wannan shine fi wad'ihi wajen sanyawa sabi mawaqi al-ulumi wato kowane ilimi ya ajiye shi inda yake ai fi a cikin littafin sai dai rubuta mawaqi'an nujumi wato mawaqi'an nujumi al-imam al-balqani ya rubuta littafi da ya sa masa suna mawaqi'al ulumi min mawaqi'in nujumi to daga nan fa khadahu qara'ihu suwaye qara'ihu sune malamai da suke da kyakkyawan istinbadi da fahimta da khadahu sai suka kuta suka kuta wannan littafin nasa da haka shi ma alfuhul shi ne manya-manyan malamai kenan faka da sai suka kutsa shi shi wannan littafin nashi da yi shi ne fara'ihu wato malamai masu kin istin ba'i sannan alfuhul waɗanda suke manya-manyan malamai fastasaradu sai suka fitar da fara'ifa abubuwa na ban mamaki masu yawa annukul waɗanda aka ciranto ta hanyar ilimi da shi yasa malamai suka ce ba mamaki a lokacin wato a wallafe-wallafen sa al'imamu zarkashi bayanin bai zo masu cewa abdullahi ba amma al'imamu zarkashi ya yi rubutu kafin shi a littafinsa al-burhan yi ulumul qur'an an riga shi wa min mubarrizihim mu daga cikin malaman da suka bayyana suka fito fili a cikin wannan ilimin akwai suyudi akwai al-imamu wannan littafin na faɗa na ce baiti dubu ɗaya da ɗari biyu da ‘yan kai abdul abdulkadi littattafai guda biyu ya haɗa na al'imamun suwidi an nuƙaya da kuma al'iki ɗan fi ulumin ƙwani ya waƙe su cikin baiti dubu ɗaya da ɗari biyu da ‘yan kai sannan ya tsara wasu ainihin wato abubuwa ɗin wa huwa imamu shi shugaba ne sannan fannuhu fanni na ulumul qur'an al-manut wanda yake ƙwararre ne a kan shi wa huwa shi a imam as-suudi shine wanda azala ya gusar da bil iskali duk wani rikice rikice fili a cikin matsala ta ulumul qur'an fa hada sai tattaru Batar kamal wato matsayi na kamala fambarata az-zaharu sai fulawa ya bayyana min al-akmam daga kwansan mun san kwansu ai eh? an san kwansu ai eh? kwanso walfago yanzu gyada abinda take ciki me ake ce masa abinda ke ciko kwaya na ji wasu sun ce kwaya ko to abinda ya rufe gyadar ba to da ita ce hausar da za a gane ta kwalfa an gane amma rini na san ana ce masa kwanzo ko ana ce masa kuma bawon ya dago to shine fandara da zaru sai fulawa ya bayyana min al-akmani daga kwalfa ko kwansan da yake rufi wambara dalbadun sai wata ya bullo ya tsago ana salami daga duhun ainihin wasu wa fajruhu al-imam sudi ya zama shine asirin na azana kira bis sabahi lokacin sallar asuba munadiyan yana mai kira sannan da'i kiransa yana yi ne lil falahi dan samun babbar rabo abanta da banna su sai mutane suka yi shiri ila salatu zuwa ga sallah fan sai suka juyo bi afdal salati da mafi gwaggwaban lada na sallah wannan duk yana maka kinaya ne akan yadda mutane daga baya suka zo suka fuskanto wajen neman abin da yake da alaka da ulumul qur'an ya ce kuntu na kasance in ji shehu abdullahi bihamdullahi da godiyar allah mimman lazama na daga cikin wanda ya lazimta da kutu bihi ga littattafan al'imamu su yi mun faɗa muku yanzu ku multaƙitan ina mai tsinta idan na tsinto wa na zama sai in rari sai in rera cikin wani shi ne muka faɗa maka ce daga ciki akwai wannan kuma lallai ina wasiya ga dukkan ɗaliban da suka da ragba ɓangaren tafsiri yake ba su sha'awa da su yi kokari su samu wannan littafi na Sheikh Abdullahi Gwandu ya tattara masail wanda suke da alaka da tafsiri da kyar za ka samu littafin da ya tattara kama wannan waran gaske gaske minha daga cikin ta bima ne ni alaina rabbu akwai abinda Allah ya bani iko a kan shi yu'inu shi dama Allah yana taimakon mallaja irin duk wanda ya daɓe zuwa gare shi wa qad alimtu na san cewa dama annahu min sa'iq shi abin da alimamin suwidi ya rubuta yana daga cikin abin da ya faɗo ne kuma nake ɗauka yace fa kam dama ai so da akan samu da kulle saqitin duk wani abu da zai faɗo min laqitin akwai wanda zai tsince shi dama ko abin da kai kare na a gidan karatu akwai wanda shi kuma zai masa amfani amma wannan tawadi'u ne duk da ne tsakanin alimamin suwidi da shehu abdullahi akwai tazara a gidan karatu da kuma lokaci an ce a wani tarihin bincike yana nuna cewa imamu suɗi ya shigo najeriya nan da wasu gurare ya zazzabiya ya shigo kaɗana ko kamar ma'ad da kano a imamu suɗi ya shigo nan an ce akwai tarihin da ke nuna babban malami ne kwaran gasken gaske su je kuma a matsayinsa na babban malami yana da nashi matsalolin amma ba da ake malami a gidan karatu ya kai an gani wa qad aradtu al'ana shehu abdullahi ya ce yanzu na yi nufin nazman tsara waƙe amma waƙin ya hauyi zai tattaro ne ma abin abinda jilluhu mafi yawancinsa zai ƙunshi lil'alimin shaushawi ga malin shaushawi ne shine huwa hassan bin ali bin talha الرجارجي eh, الشوشاوي a رسول a في أواخر ya التاسع a رسول a karni na tara. له الفوائد الجميلة في الآيات الجليلة يتي انظر كدوبا نيل الافتحاء لأحمد باب التنبكتي لا تسامونا من جهة النزول تو غالبي ينزو abinda wancan malamin ne ya rubuta shi Sheikh Abdullahi ya dauko ya waki anan ko da kaga ya dauko wani abu to ba da yawa ba amma galibi zai dogara da abinda wancan malamin ya rubuta ne ya wake shi anan min jihatin nuzuli ta bangaren saukar alqur'ani wal qira'a da kuma karatun alqur'ani wal qatti da rubutun alqur'anin wal ta'alim da kuma karantar da alqur'anin bil ijara ta hanyar jinga biyaka wama ga abin nan da ila ahwali hamilihi ya tattara zuwa ga halayen waɗanda suke ɗauka da Alƙur'ani, wa halihi da halin shi kanshi alqur'ani wa fadlihi da falalin alqur'anin annabi wanda yake ainihin wato mai daraja fa sab'atun to bakwai tilka wa'annan min al-abwab yana daga cikin babubukan da ta hawi usula wacce ta tattaro ilma zal kitab ilmin wannan littafin gashi nan a kasa za ku ga ya ce namba ta uku ko ko namba ta biyu washawshawi rattaba kitabahu ya jira littafin sa ala 20 baban akan babi 20 wa ya ma yata'allaqu bi nuzulihi akwai abin da yake da ta'alluqi da saukar qur'ani wa bi kitabatihi da rubuta alqur'ani wa bi qira'atihi da rubutun alqur'ani a karatunsa wa ba'adin ba'd mushkilatihi da sashin abin da yake da ishtali a gidan tafsiri wa awali ahwali hamil da abin da yake da alaka da halin mai daukan alqur'ani wa bi ahkami ta'allum da kuma halin abin da yake da alaka da koyon alqur'ani wa bi fada'il alqur'ani wa bi khatmihi da abin da yake da alaka da falal alqur'ani da sauki alqur'ani wa bi wa'idihi da abin da yake da alaka da kacewa ne ta hakka alqur'ani wa bi haqqihi wa bi asma'ihi wa bi asnafihi wa bi adadi ayatihi da haƙƙoƙin alqur'ani da sunayensa da bangarorin alqur'ani da adadin ayansa wa halin qur'ani makhluqun amla sannan a ciki shi wancan al'imamin imam shaushawi ya tattauna qur'ani halitta ne ko ba halitta bane wa ma yata'allaqu bi ta'zimihi fil halafi bihi da abin da yake da alaƙa da girmama littafin Allah wajen rantsuwa da shi wa hal jizu tafdil ba'd al-qur'ani ala shin ya halatta a fifita sashen ƙur'ani akan sashe ko bai halatta ba wasuwar lati da kuma surori wacce tulqa fil munazara ake karban su wajen munazara wal ayatin lati tulqa fil munazara fi fil munazara wa fi fadli kulli suratin wa fi suwar makkiyya wal madaniyya ya tattauna wannan sai yake cewa sammaituhu na samu wannan sun littafin suna da alfara'ida shine wato lu'ulu'u aljalida wanda yake mai girma mai tsada wasa'id a tsakiya na ainihin alfawa'id fa'idodi aljamila masu kyau wa as'alul fatha ina neman buɗe min al-mannani daga Allah mai baiwar da ba za ka iya biya ba idan ya maka alfili yaftahu Allah ya buɗe li gare ni ma'ani al-qur'ani in fahimci ma'anonin al-qur'ani wannan ita ce muqaddima ko sai al-babul awwal ma yata'allaqu bi nuzul al-qur'an makiyuhu ma qabla hijratihi nazal والمبني بعدها بحيث حل والمبني هو الاستوال أربعها براءة الأنفال والرأدها الجنون والأحزاب قتالها والثواب فدا من الحديد للتحريم ولم يكن والقتل الأديم والأوذتان النصر والزلزال وكوثر وراء ذا قولا وراء ذا أقوال ما لا يكي سوى مكيه إلى أن تي سوروري مكيه shine ma qabla hijratin duk abin da kafin hijira nazala ya sauka to shi yake ce masa makkiya ko ba a la'akari da a makka ya sauka ko ba a makka bane in dai wa'ayi ya sauka kafin annabi muhammad ya hijira ya tafi makka ko a da'ifa ya sauka to wannan ayar ba za a ce mata ko sura a ce mata da'ibiya ba ya sauka kafin annabi ya hijira to makkiya ne wal madani shi kuma madani shine ba'adaha bayan ainihin wato makiya bai haifu Allah duk inda ya sauka duk abin da ya sauka bayan annabi ya hijira daga makka ya tafi madina a duk inda wahayi ya sauka to ana ce masa madaniya lashi nan zamu ga cewa aka da shehu abdullahi bi ashhar al wannan ita ce magana da ta fi shahara fi yayi riko da shi fi ta'rif arifin makki wal madani wajen arifin makki da madani وهو أن المكي ما نزل قبل الهجرة والمدني ما نزل بعدها بقد النظر عن المكان makki shine abin da ya sauka kafin hijira madani kuma shine abin da ya sauka bayan hijira bi gaddin nazari da kaura fi alal makan allazi nazala fi akan ina ne abin ya sauka ba ruwan mu kawai ya sauka bayan hijira madani ya sauka kafin hijira makki ne wa hunaka qawlan akharan kama Nasarar Homsu su ya akwai maganganu guda biyu a imamomsu ya ambaci su. A Hadohu ma na farko. Annar Manki ma na zala bi makkata, walmadani ma a can wannan ne, tuƙa du'a ya shiru. Akwai anyan da layinku na ku anai ha maski a wani magani. Akwai anyanda ba a masa ita lafiya ce mabciyane ko madani. Likauniya na zala saboda kasancewan ta sauƙaƙari da makkata walmadina, wato wajen makka da madina. وثانيهما نبي أن المكي ما وقع خطابا لأهل مكة duk zancen da kake fahimta wannan magana ce ake da mutanen makka wal madani ma yakuna khitaban li ahli madina duk abin ka fahimci cewa wannan magana ake da mutanen madina wannan to sun bada ka'idoji kan yadda ake gane makki da yadda ake madaniya sun ce galibin surorin da sun fara da hurufun hijaiya idan ka cire bakara ka cire ali imran to makiya ne ko kuwa sun ce wannan yana ɗaya daga ciki an fahimta ne galibin surorin da kaga da sun babba da wasu alamomi akan wannan sai su wal madani surorin da suka sauka al madina na farko a tiwalu dogayen nan guda hudu masu tsawo kenan bakara sannan mai ali imrana nisa'i sannan ne to shine arba'uha wayannan su ne guda hudu bayan guda hudun nan bara'atu sannan akwai bara'a sannan akwai mai amfani akwai suratul mai amfani yanzu mun samu guda nan guda shida war ra'ad suratul ra'ad nawa hajji nuru al-ahzab italuha suratul qitali wata sura ce suratul kitabi suratul muhammad ko ana faɗa mata ana ce mata suratul kitabi ana ce suratul muhammad tilwa abin da ke biyo bayan su guda biyu tunda lafazin talaye tulu akan faɗe shi da ma'anan atba'a idan abu biyo ba Allah ya ce wallahi idza yaghshaha wan nahari to kafin nan ya ce wa shamsi wa duhaha wal qamari idza talaha da ma'anan idza atba'a to tilwahu akwai surori guda biyu da suke biya a baya wasawabu kuma wannan shine ne surorin da suke biye da suratul fatih eh suratul kitab ko suratul muhammad akwai suratul fatih daya sana akwai suratul me hujurat yanzu mun samu guda nawa eh a kamar na yi tsallaki Ban yi tsallake ba haka ne ko to kaza هكذا من التحريم دغ سورة التحريم من الحديد دغ سورة الحديد للتحريم حزوا سورة التحريم يعني من سامو ودانا دغ سورة محمد سننسي سورة الفتح سننسي سورة الهجر نو مكا سامو شاء الله تو كذا من الحديد دغ سورة الحديد نو نعم، كينا شاء الله تو سورة الحديد حزوا سورة التحريم to sura nawa ne daga suratul hadid zuwa suratul tahrim takwas ko sura takwas ne akwai mujadala idan mun hada ya zama nawa eh mujadala suratul hashr muntaha na saffi juma'a munafiquna tagabun sannan sai suratul talaq sai tahrim sura nawa ne ba mu 20 da nawa biyu an tabbatar eh walam yakun haka nan walam yakun nawa kenan eh wal al azimi da kuma suratul qadar mai girma nawa kenan eh 20 da nawa wal awzatan sannan sai falaki da nasi nawa eh su surori ne wani eh 27 ko 6 ai ai ittifaqi kar yi sabani da bakwai an-nasr da nawa waz wa kawsar wara za a bayan wayannan surorin akwai aqwal maganganun malamai yana yanzu shi mai wannan littafin yana da fahimtar cewa akwai surori guda talatin da aka saukar da su a ina a Madina qur'ani yana da sura guda 114 a cikin 114 idan muka cire 30 saura nawa ina masana lissafi eh 84 to idan muka ɗauki wannan fahimta kenan sura 30 sun sauka a madina a cikin shekara goma tamanin da ina suka sauka a madina a makka suka sauka ina ba ta an fahimta to wannan shine kun san na ce muku karatun ba bata lokaci bayarwa yawa ka je ka bashar da kanka in ba ka gane ba ka bugo mun sai faslun fasali ko min alquran ma nuzulul qur'ana tazkiratan ila man qad ankara wa ma mufarraqan wa jam'an warada wa ma ata mushayyan wa mufrada منها نهاري كذا والحجري منه والسفري وما نزوله تعثر عن حكمه وأقصه بلا مرى ومنهم صيفي كذا الشتائي منهم سمائي كذا العرشي ما لا يكي سوى من القرآن daga cikin alkur'ani ma akwai abin da yake nuzulan wajen sauka kullum an maimaita shi ko kuwa tazkiratan saboda tunatarwa khilafan sabanin man kada ankara wanda yi musunta haka domin a cikin malamai akwai wanda suka inkarin wannan kullu ma zukira fi hadha al-fasl ma'qudun min al-min al-i'tiqan lis-suyudi wa lam yata'arrad lahu ash-shawshawi fanzur al-i'tiqan wannan abin malam ya karanto shi ne daga tun da ya ce dullu mafi yawanci a baya ko da akwai abin da za a samu ba daga littafin al-imamu shawshawi bane da haka maganan an saukar da alkur'ani ko aya ko sura ta sake maimaituwa to wannan daga cikin al-i'tiqan fi ulum al-qur'an ya tsakuro wannan yake cewa al-i'tiqan fi ma takarrara wa min suratul fatiha daga cikin wannan misalan akwai suratul fatiha wa suratul ikhlas da ghayraha da wani wannan ita suratul fatiha sun ce na daga cikin abin da yasa ake ce mata sababun min al-masani saboda ta sauka a makka sannan ta sake sauka a ina a madina ina ba an fahimta wa ma mufarraran da abin da ya sauka a rarrabe wa jam'an da abin da ya sauka a haɗe warada duka sun zo wa ma ata da abin da ya zo mushayya'an wato yana abin raka wa mufarrada da abin da ya shi kaɗai ne nan yace ma nazala mufarrakan ai nazarat Ayatu surati akwai ayoyin surori da suka zo mufarrakan a rarrabi wa min ghalibul daga ciki mafi yawanci shine alqur'ani yafi yawa ka samu kowace sura idan za a saukar da ita to ba lokaci ɗaya take sauka ba ayoyin ke sauka kaɗan kaɗan daga na har su zama wa zama sura shine wa ma mufarraqan a cikin ayoyin surorin alqur'ani akwai abin ya sauka a rarrabe wa jam'an sannan akwai surorin da suka sauka lokaci ɗaya warada duka ya wama ata a cikin akwai abin da yake sauka mu mushayya'an yana mai samun rakiya ta mala'iku wa mafrada akwai abin da yake sauka mafradan shi Shi ne wama nazala ai wa jam'an ai nazalat as-suwar bi kamaliha fi daf'atin wahida akwai abin da yake sauka na alqur'ani lokaci da wa min amsalati suratul fatiha lokaci ke ta sauka wal ikhtilaf wal nasr wal an'am wa ghairi dhalika da wannan wannan amma wasu malamai sun ce hadisin da ake cewa an ɗauko suratul al'ami da mala'iku wajen dubu saba'in da wannan hadisin ya kamata a duba ne wa ma nazala mufradan ay nazala bihi jibril mufradan akwai abinda mala'ika jibril ya sabko da shi shi kadai wa minhu to wannan fa shine muqzamul qur'an shine mafi yawancin alqur'ani wa ma nazala mushayya da abin da yazo yana mai samun rakiya Shi ne a shayya'ahul mala'ika mala'iku sun rabu wa'ayi ghayr jibril wanda ba jibril fa minhu suratul a shayya'aha 70 alf malak an ce mala'ika dubu saba'in ne suka yi rakiya Da wannan hadisin gaskiyar magana malaman hadisi sun yi magana akan ingancin sa wa fatihatul kitabi akwai fatiha nazalat wa ma'a ma'aha 80 alf malak ta sako tare da akwai mala'ika dubu dubu saba'in, tamanin. wa ayatul kursi nazalat Na nazala ma'aha 30000 mala'ikun akwai mala'ika 30 wannan ya zo cikin al-i'tiqad to shi matsalan al-imamu suwidi ana ce masa hadibu da mai ishan dare ka san mutum ya tafi ice da daddare eh to komai ma kwasu wani to shi gashi malamin hadisi ne amma ba komai yake tsayawa ya tattauna cewa ya inganta ko bai inganta ba shi idan ka ɗauki littafin shi addurul mansur fi tasiri bil ma'sur za ku ga shi shi'a na yawan hujja da shi cewa ai an ka an kawo cikin addurul mansur shi da ya tashi ko ya ce dai a tafsiri bil ma'sur duk abin da wani ya faɗa zai kawo a tafsirin tare da ya inganta ko bai inganta ba ba ruwan shi shi sa tun da ya muqaddima har ya gama ko kala bai ce ba a lissafa duk kawai da ya zo kai ruwayoyi zai kwaso ya zuba a ƙarƙashin fasaran aya da abin da ya inganta da abin da ya inganta ba babu shi kawai sai ka zo ya tana sai ya gaba sai tafi shi in yi gaba da su kuma tun da dama ba isnadi bane ya dame su sai kaga mutum yana ce maka al-imamu suyuti ya kawo a cikin ad-durrul mansur fi tafsir al-ma'sur to da ya kawo ya inganta ai ba kawon matabbatuwar shi shi ake magana ko kuwa shi yasa malamai suke da wata ka'ida ta wasabbit arshaka sun kush in inda ka kafa hujja a shari'a sai ka fara tukunna tabbatar da dalilin ka ya inganta sannan a zo a tattauna akan dalilin in dalili bai inganta ma magana banda ce bata lokaci a akai jiya da daddare ba mun tashi fara. wani ya bugo min waya ya turo min wai jaridar rariya ta buga cewa wai mala aminu daurawa yana kira zuwa ga gwamnati dole ka ɗauki mataki akan shugaban akan malam dan tamori saboda karatunsa yana kawo fitina a bayan ƙasa na ce masa a'a ita kanta rariyar ya kamata a bincika ta kuma domin ni na san suna rana ƙarya wallahi sana yi na ce tafkar hankalin ka ya tashi tukunna domin shi yana ganin idan malam ya faɗa bai kamata a ci ya faɗi wannan magana saboda ba wanda ya isa in wani rikici zai haɗa ka da gwamnati to can in ta haɗa ku ku je can ku ƙarata amma mu dai muna ahli suna wani mutum ya ce wai a babin hujja ya faɗi magana ba mu da amsar da zamu shi ƙarya yake kowa ya wallahi wanda ka kun je a babin tattaunawa ne ta bangaren dalili ba mu da buƙatar amfani da matakin ƙarfi a kanka amma wani rikici ne ya haɗa ku da gwamnati to can ku je can ku ta kai da ita can ku je can ku ta, to sai na buga mai waya da daddare ne ɗauka ba da aka ba su ya kira ni na ce mai ga abin ke faruwa ya ce mun a'a wallahi duk ma sani ba na to kaga matsala ta rahoto kaga masu bugo waya inda na biya musu aka ci gaba da tattaunawa sai an zo an gama tattauna sai zaman to madogaran labarin bai ma tabbata ba kafin a gina kafin a gina hukunci haka ake saboda haka wannan jarida yau a wajen karatu na yamma da dare sai na kine mata albarka dan ni ma ta taba yi mun ƙarya ina so kuma na kira ɗan jaridansu ibrahim ammani na ce mai ku gyara wannan labari na ce a ƙa'ida ta labari inda kun san abin nan ya shafe ni ya kamata ku yi balan kun ji dai ɓangare ne ma ku ji ta baki ne ba ku yi ba na kira ku wanda ɓangaren nan ya shafa shi da kanshi ya faɗa ma ya ce maka sun yi kuskure ba haka abin yake ba na ce ka canza labarin nan kana ce min wai sai idan wancan ya yi apologizing sannan za ka canza labarin kuma su canza ba haka da su, to tunda suna buga labarin ƙarya wanda zai dinga kawo rudani eh an gane to mu ba za mu je kotu ba amma dai za mu tsine mata albarka kuma za mu kira ga duk musulmi da sun ga labari inda na rariya ne ka tsallake shi kuma ka karanta haka za mu yi Allah ya sa mu dace to wannan shi to dan haka minhu nahariyun akwai wahayin da yake sauka ta bangaren wani kazal laili haka nan akwai wahayin da ya sauka ta bangaren dare wal hadari akwai wahayin da ya sauka annabi yana tafiya yana zaune a zaman gida minhu daga cikin wahayin nan wasu safari akwai wanda ya sauka lokacin ne lokacin tafiya gashi nan yace annahari shine ma nazala bin nahari abin da ya sauka a wuni wa minhu muqzamul qur'ani shine mafi yawancin qur'ani wallayali ma nazala bil layli akwai abin da ya sauka cikin dare minhu daga ciki akwai ayatu tahawil al qibla ayat jilla al qibla wa akhir al imrana da karshen surata al imrana wa ghairi zalika da wannan wannan wal hadari shine ma nazala wan nabi sallallahu alaihi wa sallama muqim akwai wa'ayin da ya sauka annabi yana zaune a gida والسفر ما نزل safar abin da ya sauka ga annabi yana cikin halin tafiya. wa minhu qawluhu ta'ala daga ciki akwai fadin Allah al-yawma akmaltu lakum wa atmamtu alaykum ni'mati nazalat fi hajjatil wada wannan mun san cewa aya ta sauka a cikin hajjatil wada ne ko wa minhu daga cikin wahayi akwai ma nuzuluhu akwai abin da yake saukarsa ta'akkara yakan yi hukunci yakan yi jinkiri an hukumihi daga hukuncinsa wa aqsuhu da kuma akasin haka bila mira ba tare da yayya ba me yake nufi shine wa min amsalati ma ta'akhkhara nuzulihi ko nuzuluhu an hukmihi ayatul wudu wa ayatul juma akwai abinda wato hukuncin wato nuzuluhu ta'akhkhara an hukmi wato saukan ya fara yi sannan hukuncin ya yi jinkiri sai daga baya za a yi aiki sannan akwai kuma me haka sun haka akwai abin da hukuncin zai fara sannan daga baya wa'ayin ya yi da ainihin wato sauka Shi ne yace wa min amsalati ma ta'akhkhara nuzuluhu an hukmihi ayatul a ayatul alula wa ayatul juma da ayatul juma. wa min amsalati a ta'akhkhara hukmuhu daga cikin abin da wato hukuncin sai jinkiri an a kan saukarsa shi ne kada aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fa salla ko kuwa wannan qad aflaha man tazakka a wata sura ne suratul me suratul layl ko wa dhakara isma rabbi suratul ne a'la suratul a'la makiya kuma da ni makiya ko suka ce to an ambaci hukuncin ne saukan ya riga ya yi ya tabbata a maka amma hukuncin ya yi ta'akuri sai an zo ina madina don maganan zakka ba a makka ake yin shi ba a ina ake yin shi a madina ake yin shi fa innaha nazalat fi zakatil fitr wa lam yujad illa fil madinati wal aya makkiya unzur al itiqad wa minhu daga cikin wahayi akwai saifiyun akwai abin da ya sauka lokacin mai zafi kada haka ne iyo, akwai abin da yake sauka lokacin sanyi ko ya ce wa min amsalati sayfi al-ayatu allati nazalat fi ghazwati tabuk ayat da ta sauka a yakin tabuk fa innaha kanat fi shidatil harri ta a cikin tsananin lokacin zafi ne ba har Allah yake cewa ba laqad taba Allahu 'ala an-nabi wal muhajirin wal ansar alladhina tabauhu fi min saboda akwai mugun zafi lokacin annabi bai taba cewa zai je waje ba sai ya ayyana inda za shi sai ya yi tauriya amma ranar sai bai ce ma kowa ga inda za idan idan kowa ya shi sannan minhu daga cikin wahayi akwai sama'iyun akwai abin da yake ya sauka wato ta bangaren ainihin wato akwai sama'i akwai abin da yake ya sauka ta bangaren sama to kishiyar sama shine ne ƙasa shine abin da bai kawo ba shine wa min amsalati shita'i kuma qawluhu ta'ala innal ladhina ja'u bil ifki usbatun minkum sannan fil aradi fil ardi was sama'i akwai wahayin da ya sauka a sama akwai wahayin da ya sauka a ina a ƙasa sannan kazal arshi haka nan akwai wahayin da ya sauka karkashin wato taskar al'arshin Allah subhanahu wa ta'ala to shine yace wa zakara fi hamish al usul al fatiha fil usul akwai al fatiha وآمن الرسول آية الكرسي والكوثر كأمثلة للعرش الذي نزل عند العرش والنسق سوكا أوجن أينه وسو لك تذكر العرش الله سبحانه وتعالى سيفصل أنزل جملة من لوح إلى سمائنا في رمضان ذي الأولى ثم منجما بقدر الحاجة من أظهر الداعي وراء إلى علمه بفضله جبريل ثم أتى وألم الرسول يأتي تارة كصوت الجرس وتارة كصوت المدرس وتارة ينقصه في روعه وتارة يأتيه في هدوء على حروف سبعة بل أنزل شاف وكاف كلها ليسهل لقلت من لغاتهم بوهنة لشبتهم لأنها معدلة فمهمل يتم أو يشم ومنهم من بذلها يقم لكل فلكل أن يترك ما يعتاد طفلا ناشئا أو هضما لشبته ولم يقله إلا بعد زيادة لسان ثقلا فتلك سبع فيه من اللغات أكثرها بما عن الأثبات قريش هارس وذر يمن مع أسد تميمهم حوافر وقيل أودهم من اللغة تخالفت بسبع تبينات قيل وحيد وأله حلال وعدو حرام حجج حمثال وداء غير ذا من الأقوال فوق ثلاثين فلا تبالي يسي أنزل أنسو saukar القرآن جملة jumlatan a dunkule min daga lauhil mahfuz ila ina zuwa ga saman nan ta duniya sannan an saukar da shi ne fi ramadana a cikin watan ramadana shi kuma watan ramadana ula wata ne wanda ya kama abocin ɗaukaka ko da haka wannan ayar da ta zo shaharu ramadana kun zila fi alquran to tana maganan saukar da alqurani daga lauhil mahfuz zuwa ila baitul izza da haka a cikin goma ƙarshe a watan ramadana aka saukar da alƙur'ani a cikin dalar lailatul qadr shine inna anzalnahu fi lailatul sannan inna anzalnahu fi lailatin mubaraka wannan shine daren thumma to daga nan fa sai alƙur'ani ya fara ana saukar da shi munajjaman kaɗan-kaɗan? an gane munajjama najjama yunajjimu tanjim munajjaman shi yasa wasu malamai suka ce wan najmi idza hawa da Allah yake hawa da ma'anan nazala annajm din shine ina rantsuwa da qur'ani da yake sauka kadan kadan suka ce jawabin rantsuwa shine ma dalla sahibukum wa ma gawa to bi qadari da hajati sannan alqur'ani yana sauka ne gwargwadon bukata man azhara da'a duk mutumin da ya bayyana da wata cuta yana neman maganinta to yura sai a nuna masa a ce ilaja ga maganin cutar da ka bayyana nan malamai sun faɗin hikimomin da yasa Allah ya saukar da alkur'ani kaɗan kaɗan zuwa ga annabi shi yasa za ku ga suke bambantawa tsakanin al'inzalu da kuma at-tanzilu shi shine sauka jumlatan wahida at tanzil kuma sauka lokaci da yawa ba lokaci da yawa yasa mu ji Allah yana cewa Qur'anan faraqnahu li taqra'ahu 'ala an-nasi 'ala muktin wa nazzalnahu mun sassaukar da shi saukarwa amma a taura da injila Allah zai ce wa an at-taurata min qablu hudan lin-nasi wa awami eh kunga ya ayyuhal ladina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladhi nazzala ala rasuli wal kitabil ladhi saboda alkur'ani ya sassauka lokaci da yawa sannan a taurar injila lokaci daya da an saukar da alkur'ani lokaci daya to haddace alkur'anin zai wahala daya sannan na biyu daukar takalifu hukunce hukuncin alkur'anin zai yi wahala shi yasa kuma gaggiya da aka tafi sai da aka dauki mataki hudu kafin a haramta ta saboda yadda da wannan yana daga ciki sannan al'umma ce da bata iya karatu ba da rubutu ba aka turo mata annabi inda lokaci ɗaya aka turo littafin nan aka ce kuma su haddace shi su aiki da shi akwai matsala ko ba to sai aka dinga saukar da qur'anin kaɗan kaɗan gwargwadon matsalar da ta faru gwargwadon abin da Allah ke saukar da wa'ayi ya magance matsala shi yasa har kafirai sun yi challenge sun ce laula nuzila alaihi alquran jumlatan wahida Allah ya ce musu kadhalika lin tabbita bihi daga wa nahu. sai yake wala ya ya'tunaka bi masalin illa ji'naka bil haqqi wa a ahsana ba za su zo maka da irin tambaye tambayen da suke zo maka ba sai mun zo maka da gaskiya wa allamahu shi Allah shi ya sanar da jibrila jibrila wannan alqur'anin bi fatihi da falalansa thumma ata sannan shi Jibrila sai ya zo wa allamar rasul sai shi kuma ya sanar da annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ati mala'ika yakan zo annabi taratan wani lokaci ka sautil jarati idan wa'ayi zai zo a jere zai zo kamar jirantuwa ƙarar ƙararrawa kun san yanzu idan ana buga ƙararrawa ai idan ana gilin gilin to ƙaran a jere ki bai yankewa ko to akwai yanayin da idan wa'ayi zai zo a cikin wannan yanayin shine lokacin da ya fi kowane lokaci tsanani ga annabi Muhammad wataratan wani lokaci ka surati kamar sura na al-mudarris malami mai karantarwa za ku ganin ya ce baina hazaini da baike ne a cikin waɗannan baitukan guda biyu akwai kafiyatu nuzulul qur'an wa qad zakara suyudi al-imam as-sudi ya faɗi khamsatu wa ya khamsata wato yanayi guda biyar da wa'yi zuwa ga dai daga ciki shine an yi atiyal malaku mala'ika ya zo fi misri silsilatul dafi wahayin ya zaman to idan yana zuwa kaman jelanto karan karanawa wa qad qala al-khattabi wal murad annahu sawtun mutadarikun yasma'uhu wala wato yatasabbatuhu awwala ma yasma'uhu hatta yafhamahu ba'du wato sautin zai zo wato annahu sautun mutadarikun sauti ne da yake ga wannan yana da wannan yasma'uhu wanda mai ji zai yi jinsa wala ya gudu amma ba zai iya tabbatar da shi ba awwala ma ya sumaquhu farkon san da yake hatta ya fahama ku ba a sai daga baya ya rike shi wasaniya na biyu kun ga shi yasa za ku ga a farkon saboda yadda wahayi yake zuwa ta irin wannan sigar annabi yana kokarin idan an faɗa ya riƙe Allah ya ce masa la tu'arrik bi lisanaka li ta'dala inna alaina jam'ahu والثانية نقول حين أن ينقص في روحه الكلام نفسه شيني ملائكة يبوسا أتكرا النبي والثالثة نقول حين أن يأتيه في سورة الرجل يكلمه يدوم سأسورة مسيني مكانا لشيء to galibi wani lokaci idan zai zo yakan zo a surar wani mutum da ake kiran sa dai yasul kalbibu warabi na hudu an yi asiyahu malaku fil nawm malaika yazo a cikin bacci والخامسة نقول أن يكلمه الله إما يقظة كما في ليلة الإسراء قولي الله يمغنى دا النبي كما يدي بشيء أدرين إسراء أو في النوم ko Allah ya magana da annabi kamar yadda ya da shi kamar a bacci wannan ya zo a cikin al-itqan walam yadhkur Abdullahi al-Khamis mal Abdullahi bin fuska ta ainihin wato biyar ba anan to shine za ku ce wata wani lokaci yamfutuhu mala'ikar rai busa fi a cikin zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine wancan hadisin yake cewa inna ruhal qudus nafasa fi ruhi mala'ika jibril ya saukar da wahayi a cikin zuciyata ya ce anna nafsan lan tamuta hatta tastakmila rizqaha wata harkan wani lokaci ya akihi mala'ika zai zo annabi fi iri a cikin barcinsa su kuma annabawa abin da suka gani a cikin barci da abin da suka gani a farke duka daidai shi yasa wani malami yake cewa la tunfir al wa'a min ru'yahu inna lahu qalbun idza namat al aynan lam yuni kada kai inkarin mafarkin annabi saboda yana da wata irin zuciya da idan idanu suka yi barci ta zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba ta yin ba ta yin barci sabanin ni da kai da wancan duk wanda ya yi bacci yanzu to sai yadda kuma